Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani harin jirgin sama da kasar Iraki ta kai gabashin Siriya ya hallaka 'yan kungiyar ISIS 45 jiya Asabar. Kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta Iraki ya ce jiragen yaƙi samfurin F-16 sun ƙaddamar da hare-hare kan wasu gidaje uku ranar Juma'a a garin Hajin, inda shugabannin ISIS ke wani taro. daga cikin waɗanda aka kashe ɗin akwai mataimakin ministan yaƙi na ƙungiyar da kuma shugaban sashen yaɗa labarai da wani hadimin shugaban ƙungiyar da kuma babban shugaban 'yan sandanta a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani sojojin siriya sun danna cikin yankin da ke hannun 'yan tawaye a lardin da ra'a a wata nasarar da suka ƙara yi tun bayan ta ranar talata rahotannin kafafen labaran gwamnati da na 'yan adawa sun faɗa jiya asabar cewa an yi ta barin wuta da kuma gama a gabashin lardin da kuma sashen yamma na lardin suwaida da ke makwabtaka da wurin wannan ce rana ta biyar da yakin ke daɗa tsanani har sojojin siriya suka kai ga kwaci ƙauyuka biyu wato da albustan da alshumariya duk a cikin lardin na dara'a a farkon wannan satin Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Observatory ta ce an hallaka farar hula 18 tun bayan yakin da kuma tun bayan da yakin da ya fara tsanani baya kuma ga sojojin gwamnati 13 da kuma na 'yan tawaye goma da aka kashe. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. an kyale wasu mambobin majalisar dokokin tarayyar amurka biyar jiya asabar sun shiga wani sansanin kula da yara bakin haure da ke jihar florida to amma an hana wasu jami'ai biyar daga cikin tawagar shiga cikin sansanin tawagar ta hada da wasu 'yan majalisa hudu da ke wakiltar jihar florida da kuma bill nelson ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa biyu da ke wakiltar jihar ta florida da yake magana da 'yan jarida bayan ziyarar nelson ya ce sansanin wanda ke dauke da yara kusan 1,200 na da kyau to amma ya ce ba a bar su sun ga yaro yaran ba ko kuma jami'an da ke tafi da harkar hada iyalan ya gaya ma sashen spaniyanci na muryar amurka cewa akasarin yara kimanin saba'in da ke cikin sansanin sun yi magana da iyayensu ta wayar tarho. Ƙungiyar Taliban shiyar Pakistan mai tsatsauran ra'ayi ta tabbatar da mutuwar shugabanta a hukumance a wani harin jirgin sama mara matuƙi da Amurka ta kai gabashin Afghanistan sannan ta kuma bayar da sanarwar naɗa madadinsa. Mataccen shugaban ƙungiyar mayaƙa Mullah Fazullah da manyan kwamandojinsa hudu dama suna tafiya ne cikin wata mota a lardin hukunar da ke kan iyaka da ƙasar Afghanistan ranar 13 ga watan Yuni. lokacin da wasu makamai masu linzami da aka harbo daga wani jirgi marar matuki na amurka suka dira kansu gab da karfe 12 na dare a wata takardar bayani da ta fitar jiya asabar kungiyar mayaka ta tehrik a taliban pakistan ta ce majalisar shugabancinta ta nada mufti nur wali misud a matsayin sabon shugaba sannan kuma ta nada mufti mahazin a matsayin mataimaki rundunar sojin amurka ta samu ganin akwatunan katako dauke da gawarwakin sojojin amurka 100 waɗanda suka ɓace tun a lokacin yakin koriya na shekara ta 1950 zuwa 53 a kan iyakar koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa yayin da koriya ta arewar ke ƙoƙarin mayar da su ƙasarsu ta asali amurka mai magana da yawun rundunar sojin amurka da ke yankin ruwan koriya kanar chad carol ya ce tuni amurka ta tura akwatunan daukar gawarki na karfe guda 150 zuwa wani sansanin sojin amurka da ke kusa da birnin seoul don maido da gawurkin gida amurka kanar wato kasar koriya ta arewa ta amince ta mayar da gawarwakin a yayin ganawar 12 ga watan yuni a kasar singapore tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kuma shugaban amurka donald trump 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka na shirin kada ƙuri'a a makon gobe kan wani kudurin dokar bakin haure duk da gaya musu cewa ma masu bata lokacinsu da trump ya yi Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. jama'a masu wasu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Kowa kasashen da suka ci gaba a duniya kamar a nan Amurka ciyar da yara a makarantun firamare da sakandare abu ne muhimmi, amma wannan sabon abu ne a wasu kasashe masu tasowa kamar Najeriya, inda ciyar da yara musamman a makarantun firamare ta zama babbar hanyar jawo hankalin yara da iyayensu su tura su makaranta. ko da shike wasu rahotanni suna nuni da cewa da zarar an raba abinci yawa-yawa daga cikin yaran gida suke tafiya. Kan wannan batu na ciyarwa, gwamnatin Najeriya ta ce yanzu tana tafiyar da shirin ciyarwar a dukkan makarantun ƙasar bayan da aka yi gwaji a wasu jihohi ciki har da jihar Kaduna, inda shirin ya ci kuɗi dala miliyan dubu goma a shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Da yake magana kan wannan shirin gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya ce da farko an fara shirin ne da makarantu dubu hudu da arba'in da shida, yanzu shirin yana da makarantu dubu hudu da metan da hamsin da shida. Ga rahoton da Iliya Kure ya aiko mana. We knew that the program would save parents money, expand the demand for farm products, and create jobs for the catering vendors. In a sense, winning for our children, depriving them of hunger, meant winning for our farmers and caterers. Mun sani wannan shirin zai taimaki iyaye wajen rage kashe kuɗi, zai taimaka wajen faɗaɗa buƙatar amfanin gonaki ya kuma kirkiro da aikin yi musamman ga masu dafa abinci. A takaice zai kawo ci gaba ta wurin kare yaranmu daga yunwa ya kuma buɗe hanyoyin shigan kuɗi ga manoma da masu dafa abinci. Hakan kuma zai taimaki gwamnati wajen ɗaukar matsayi don aiwatar da dokar ilimi na bai ɗaya. Amma a hira da wasu mazauna Kaduna abin da ke faruwa dabam ne da zancen da gwamnati ke yi. To ni a gani na ba a shirya wannan yake kawo su makaranta in sun ci abinci sai su tafi gida suna na rabo mai samari to game da abincin da mai girman gwamna yana kokari akan ana ba ra free feeding eh, ya yi kokari kwarai da gaske amma mu iyaye dai muna dan damuwa domin muna ba mu da isasshen eh, azuzuwa na biyu ba isasshen furnitures na uku ba mu da inda yara suna zuwa bayi to mu mu ce ya yi kuskure ba da ya kawo wannan magana abincin nan amma roƙonmu dai ya ƙoƙari ya tana da mana wa'annan irin abubuwan nan. Wata malama ɗaya daga cikin makarantun da ke garin Kaduna ta nuna bukatar da ya fi dacewa a makarantun firamare. Maimako a basu wannan abincin muna roko a taimaka a siya musu takardun makarantu domin su facebook wanda za su dinga tafi gida suna karatu suna dan ko assignment na aka ba su za su iya duba through wannan facebook din da aka ba su amma in aka ce abinci ne a dinga ba su, abincin nan baya taimaka domin da yawan su ma in suka ci abincin in suka gama za su tafi gara mu ma nan cikin birni amma a kauyuka in suka gama cin abincin na ba ruwan su da ma karatu sai the next day sun tafi gida kenan amma in aka ce a daina wannan kudin nan a converting shi a ba da shi a siya musu kayan aiki wanda za su dinga tafi gida da shi in malami ya ba su aiki su ma je su yi a gida wannan a gani na zai taimaka fiye da abincin nan kuma roƙonmu shine gwamnatin ƙasar nan su taimaka ma ya'ya da kujerun zama domin yawancin makarantun ba kujerun zama to baka zo na ka ji daɗi ba ya za ka yi ka yi rubutu muna roka a taimaka a ba ma 'ya'yan nan kujerun zama domin aiki ya inganta a wannan jiha. Tattaro hankalin yara don su koma ajuzuwa bayan raba abinci abu ne da ya sha karfin makarantu da dama ana gama raba abinci karatu ya kare kenan a mafi yawan makarantun da na zaga dole ne a samo mafita ga wannan in har ana so yara a najeriya su yi karatu iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya A jihar Katsina wakilan majalisar dokokin jihar sun yunkuro wajen ganin an inganta makarantu da harkar ilimi a yankunan da suke wakilta a majalisar. Wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya zanta da wasu wakilan majalisar kan wannan kuduri. Umar Ali Binda shi ne ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Binda a majalisar dokoki ta jihar Katsina ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar domin daga darajar wasu makarantun firamare a yankin da suka dade ba a duba su ba. Wannan kuduri da na kawo don a daga darajar wa'annan makarantu a ah, karamar hukuma ta tabinda wanda suke kama haka wata ko dakwale primary school wadda take a bora ward sai a dan doro primary school wadda take a doro ward sai kuma jiba primary school wadda take a jiba ward sannan sai makarantu na gaba da primary wata ko secondary wanda suke kama haka guda uku gamman secondary school tama a ward din tama se gaman day secondary school shibdawa uh, shibdawa what eh, in shibdawa se kuma gaman day a secondary school dallaji wadda take a dallaji ward wa'annan makarantu kamar yadda na gabatar tun daga primary schools din wa'annan primary wasunsu ciki an yi su ne shekaru da dama da suka wuce kamar tun lokacin da aka yi upe wannan makarantu wasunsu sun samu ƙarin azuzuwa to amma suna nan ba su samu irin gyara ba haka suke hidda ɗalibai ɗaliban nan suna tahowa daga wa'annan primary zuwa wa'annan secondary schools kamar da na zayyana kalilan daga cikin wa'anda suke da bukatar gyara a cikin wannan karamar hukuma ta da wannan primary school din da wannan secondary school uku uku da na zayyana suna da bukatar gyara da kuma kayayyakin aiki domin kamar yadda na ce duk abu na da dan adam ya gina ko ya kirkira ko ya shimfiɗa yana son gyara bayan wani lokaci to wannan makarantu sun yi shekarun da suke bukatar wa'annan gyare-gyare kuma suna buƙatar musamman musamman su secondary schools din suna bukatar kai ka ce makarantun nan da ke yankin suna bukatar wasu kayan aiki wani irin amfani kake ganin za su yi waɗannan ɗalibai kayakin aikin nan wannan shine zai taimaka wajen kyakkyawan koyarwa da kuma koyo ga ɗalibai da su malama ya za ka kwatanta mani yanayin da su waɗannan makarantu suke ciki idan ka ga hotunan musamman wannan dakwale primary school wallahi abin za ka kai kamar kai kuka kuma za ka ji babu daɗi a nan ciki ciki wa'annan yara suke wannan koyo da kuma malaman su suke koyar da su. To ko mai ke matsayin su yan uwanka yan majalisa kan wannan kudiri da ka gabatar na gyara su waɗannan makarantu na yankin naka? Majalisa ta yi amsa da wannan matsayi da kuma wannan kudiri kuma yanzu abin da ya rage shi ne gwamnati wato ko bangaren zartarwa tura musu domin aiwatar da wannan aikace-aikace. Shi ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar dan dume a majalisar dokokin ta jihar Katsina Alhaji Haruna Goma ya faɗa mani dalilin shi na gabatar da wani kudiri na gyara masu wata makarantar mata a karamar hukumar ta dandume. dalili na na gabatar da wannan kudiri a ƙasa ko in ce muka duniya gaba daya tana kira ga ba da muhimmanci akan al'amarin ilimin ya'ya mata to ko ba komi ba karamar nasara ba ce muka samu wanda akalla ka duba kamar cikin garin na tabbatar mun yi bincike ba a ɗauki yan firamare wani ba akwai ɗaliba sama da 800 a cikin wannan makaranta wanda yanzu ina mai tabbatar maka aka san kai dubu ɗaya da wani abu A da alfahari ne a matsayinmu na mutanen arewa wanda da ana kyaman ilimin 'ya'ya mata kuma an yi kira ga iyaye da su ba da goyon baya ga ilimin 'ya'ya matan nan kuma sun tashi tsaye eh, da kawo yaran su makaranta to kaga tunda mun samu wannan ci gaba ya kamata ya zama mana mu sauke nauyin da Allah ya dora mana na kira ga gwamnati da ta duba wannan abu ta duba wannan al'amari ta dauki matakin da ya dace Alhaji Haruna Goma ya shaida mana cewa makarantar ta 'yan mata da ke a karamar hukumar tasu ta Dandume tana tana fuskantar wasu matsaloli da dama to makarantar tana fuskantar matsala babban matsalar da rishin azuzuwa na biyu ana ma neman ƙarin malamai a makarantar ya kamata a ce su yara tun suna ƙanana mata mun koya musu tarbiyya hatta wuraren da za su tsugunna galibi a waje suke tsugunna to in ka ga yarinya tun tana karama ta kan gari ba ta jin kunya fitar tsiraicin ta kaga wannan ba abu bane wanda kowa zai so a ce eh shi ta saba da haka yasa muke son gwamnati ta dau matakin gaggawa don killacewa da gina azuzuwa kuma da ƙara makewayi a cikin wannan makaranta. Bello Abdu Dan Musa shine shugaban kwamitin ilimi na majalisar dokokin ta jihar Katsina kuma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dan Musa shi ma ya nemi gwamnati da ta gina masu makarantar sakandare wanda a cewarsa makarantar sakandare da ke da ita ta samu cunkoso inda da yawa wasu in sun kammala makarantun firamare ba su zuwa makarantun gaba sai dai in sun samu ta kwana. Ba ɗaga daraja bane ba gina sabuwa ce junior day secondary school saboda ita wannan makaranta an gina tun 1970 1979 yau kaga kusan shekara 40 kenan kuma a lokacin the whole safana district ita kaɗai muke da ita har 'yan safana nan suke karatu to yau makarantar nan ta ciki ta kai matsayin ma makarantar za su ɗauki yaran ba da za su sanya su so shine na ga ya zama wajibi mu nemi gwamnati ta yi mamanta sakandaren wanda za ta rika ya ɗaliban za su je ita wannan makaranta domin har yanzu ita wannan makaranta tana da primary school ɗin da ke ba ta ɗalibai ka ko yanzu akwai primary school alƙalla wajen ashirin wanda wanda suke yayewa nan kawai suke iya tafiya sai ko wanda Allah ya ciyar ya tafi makaranta kwana so kaga akwai bukatar wannan makaranta a wannan yanki domin ba da gudunma ko kuma ƙara ba da gudunma dangane da haɓaka matsayin ilimi a wannan karamar hukuma ko kuma a cikin garin ɗan Musa dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Mani a majalisar dokokin Alhaji Aliyu Sabi'u Muduru ya bayyana fatan shi akan yunkurin kafa makarantar kiyon lafiya a yankin na karamar hukumar Tamani fatan da nake ga al'umma karamar hukumar Mani ni na isar da sako na a zauren majalisa na kuma abin da bature ke ce ma primary assignment wato in ga cewa an na isar da korafi kuma ya shiga cikin kasafin kuɗi so execution wato tabbatarwa yana bangaren majalisar zartarwa ina roƙon waɗannan bayan Allah su ma su ainihin ƙara zage damce kamar yadda na san suna yi an ce wannan makaranta ba a ka za a kafa ta ba ta za a kafa ta ne a can yankin funtuwa ko ya wannan lamari yake to abin da na sani dai a matsayin dan majalisa wani shine za a yi makarantar lafiya guda biyu za a yi school of nursing wato makaranta ta ainihin kula da koyon aikin jiya da ainihin kula da marasa lafiya saboda haka abin da na sani ke a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2018 shine za a yi makarantar nasin a funtuwa za kuma a yi makarantar midwifery a mani zardin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya Kullum muhimmancin ilimin ɗiya mata baya misaltuwa ga ci gaban al'umma, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sani Shu'aibu Malumfashi ya sake dubawa a cikin wannan rahoto. harkar ilimin mata dai yana da matukar mahimmanci ta duk in hanyoyi da dama idan mutum ya yi la'akari da su tun daga kan zamantakewa da ma yadda ma za ta iya kulawa da kanta. Kuma don jin don kwagwab ya sanya na sami wani tsohon malaman makaranta wanda yanzu ma a halin da ake ciki shugaba ne na ɗaya daga cikin makarantun sakandare da ke nan Kaduna. Malam sunanka. Sunana Alhaji Usman Hassan, principal na Government Secondary School Angon Shanu. To, bai kokarin da muke na ilmantar da mutane game da mahimmancin ilimin ya mace munan arewa ana da ɗan sakaci haka waɗanne irin tsokaci ne za ka yi game da mahimmancin ilimin ya mace wanda zai sa mutane su canza ra'ayinsu na cewa ni ba ni son yata ta karatu ko ga dalili ga dalili wallahi akwai mahimmanci da yawa game da ilimin ya mace akwai ma magana da ake cewa ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da ƙasa baki ɗaya ne yanzu dai in ka je asibitocinmu yawanci za ka ga cewa waɗansu abubuwa da ake yi na duba mata za ga maza ne suke amma ka samu mace ta abin nan kaga na gurin an tsara mutuncin mace an kuma tsara mutuncin mijinta ba sannan kuma akwai gurare da yawa wanda zaka duba haka muna bukatan ƴaƴan mu su je su yi wanda yake mai muka bar ƴaƴan mu suka karanta to alhamdulillah kai ko a gida za ga idan mace tana da ilimi to yaran ta da take da su a gida tarbiyyar su tsaftar su da sauran abubuwa da suka shafi gida za ga daban take da wance bata da ilimi saboda haka nan kaga a cikin ka ma yana da kyau a ce matar ka ta yi ilimi ya zaka irin makarantu da muke da su wanda suke kula da mata a nan musamman a manan Kaduna za ga wato iri ilimin da suke bayarwa akwai bambanci kuma alhamdulillahi muna da kira ga mutane kamar da aka farka ina kala farkawa a ci gaba da ilimantar da ya mace saboda ilimin tana da mahimmanci kwarai da gaske kuma ba wani bambanci a ce a karatun addini daban karatun boko a'a dukkan su ilimi ne wadanda yake malumman mu da sauran fastoci da sauran duka bangarori suna kira da akai 'ya'yan nan a ji a ilmantar da su mata saboda mai saboda ƙasa ta ginu da al'umma ta ginu ko bankin nan ka je wa alhaji sani za ga cewa wato wacce za ta je ta je ta cika ainihin takardar da ta fito da kuɗi ko ta shigar da kuɗi idan ba ta da ilimin ya za ta yi sai dai ta nemi wacce za ta kama ta in ta je rubuta wannan ta rubuta mata abin da bai dace ba fa aka zo aka bin aka ga an yi samu matsala saboda haka nan ilimin ta in tana da shi kamar yadda kai magana sha'anin na polio da sauran alluran da ake yi mata da mai ilimi sai ta fita da wanda ba ta ilimi ta shiga gidanka ta yi magana ko da gidan ba wanda take jin hausa ko abin ta yi magana abin nan kuma ita wacce za a zo a samu ta ga eh, eh, wacce ba bahausha ko mai ilimi sai ta fi sakin jiki da ita ita da ta ba ta duk abin da take bukata haka nan a banki idan ta je za ta iya daukan biro ta rubuta ta komai da komai ta fadda abin da take so kai in ka ajiye su ɗaya da ɗaya malam ga mai ilimi ga mara ilimi wallahi a gulare daban-daban daban sai ka bambanta su da yawa Usman Dan Hassan principal na makarantar ka Dawo da ke nan unguwar Shanu Kaduna. Na kuma sami wata tsohuwar malamin makaranta Fatima Abdu Kazaure gaskiya ba wa ya mace damar ilimin samun ilimin nasara yana da mahimmanci kwarai da gaske akwai bambanci tsakanin macen da ta yi makaranta da wadda ba ta yi makaranta ba na farko zan zamantakewa na da mijinta za su samu kwanciyar hankali za su fahimci juna za su zauna lafiya in tana da ilimi ko kuskure ta yi za ta fahimta in yi mata magana ba za ta hargitsa kaza kaza kaza ba amma in wanda bata ilimi ba ne ba zama ta kwanta da hankalinta ba balle ta fahimci mai mijin yake faɗa balle ta gyara kuskurenta na biyu wajen kula da 'ya'ya kula da 'ya'ya in kamar tsafta jikinsu ta hanta musu wanka ta gyara su ta hidima kai su makaranta to kaga duk wannan in ban ba ilimi gare ta bata damu da ilimin ba bata san daɗin ilimin ba balle ta yi azama shirya yara bari su makaranta kada su latti in su illata za a darasi ba sa na a wannan duk bai dame ta ba kana wajen tsafta gida ha'ilau ta san da za ta tsafta gidanta ta yi shara wannan tun muna makaranta ma wanda suka yi bodin su sun san irin wannan abubuwan afoshin ake raba mutum kowa saboda tsatsafta waje to wannan ta taho da shi har gidan mijinta ta san yadda za ta gyara komi bayi ta san za ta wanke ta san za ta shirya gadon mijinta ta san yadda za ta yi amfani da kaya a kicin komi an sani da tun a makaranta mun karanci wa'annan kana lafiyan yara ta san asibiti ba su da lafiya zan takta azama kai su asibiti idan likita ya rubuto magani ta san irin adadin maganin za ta ba su in na shafawa ne ta sani in na sha ne ta sani in cokali ɗaya za ta bayar ta sani in sau biyu za a sha a rana ko so uku ta sani to ko waye nan ta zamani aka bugu. sai ta ce wake magana ko kuma da Allah duba mun waye ya bugo mun? ko kuma dubo mun sunan wance da Allah zana so in kira ta ka gani so ilimi yana da amfani wurin 'ya'ya mata sosai kwarai da gaske saboda haka da Allah iyaye su ba da mahimmanci wurin sa 'ya'yansu makaranta. Fatima Abdullahi Kazaure tsohuwar malamin makaranta a Kaduna, Najeriya. Ita kuwa malama Bilkisu Labaran Yar'aduwa? ga abin da take cewa. Yana da mahimmanci sosai musamman ta wurin mako ta bangaren siye da siyarwa. Tana da ilimin da za ta yi amfani musamman ga wayoyin nan da ake amfani da su za ta iya tallata komi nata kaga in ba ilimi ba za ta yi wannan ba amma inda ilimi ta san da za ta ta saka kayanta ta tallata shi a siya ta karbi kudinta ta waya ta tura musu kaya kuma duk dai ta wayan za a yi wannan amfani da shi. Barki su Labarai, murya Amurka daga Kaduna a Najeriya. Haka zalika ilimin share fagen shiga firamare sannan hankali ya samu karkuwa, Amma galibin waɗanda suke amfana da shirin su ne iyaye mazauna birane da manyan garuruwa. Ya batun yara ƙanana da suke yankunan karkara fa ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana. Sabon fagen yaɗa ilimi ga yara wato sashen share fagen shiga firamare ɓangare ne da ya zame tilas amma kuma ya fi samuwa ne ga masu hannu da shuni da ma akasarin mazauna garuruwa da birane. Wannan al'amari ya sa aka sami yawaitar tambayoyi da ke neman bayanai. Alal misali, ko aka yi gangami na musamman da sanar da mazauna karkara muhimmanci da fa'idar sa 'ya'yansu waɗannan azuzuwa? Malama Comfort Adada na kwalejin ilmi da ke zin a jihar Taraba masaniya ce bisa ilimin yara ƙanana. Yes, kuwa. Kaga a sashen ilimin yara na makarantar nan yayin da muka horar da ɗalibai akwai bibiya da muke yi wadda ita kuwa asusun yara ta majalisar ɗinkin duniya ce ke sa ido. Haka ma hukumar ilimi bai ta jiha suna da jami'ai masu rangaji don tabbatar da ƙaddamar da wannan tsari. saboda haka ba kawai muna koyarwa ne mu kuma manta ba mukan yi bibiya don tabbatar da an kaddamar to eh, malama akwai jama'a da dama da ke zargin rashin kwararrun malamai a wannan fannin, muna da horar da malaman koyar da ƙananan yara um, eh muna da shi a kwalejin ilimi kuma ina um, ganin an kafa sashen koyar da wannan tun shekarar 2008 kuma mun yaye horarrun malamai kuma ina shaida maka yanzu haka dalibai da ke karatun ilimin share fagen shiga firamare sun ɗara 167 iyaye ma na turo 'ya'yansu don su karanta wannan darasi saboda wayar da kan jama'a da aka yi don haka muna horar da su a matakin kwalejin ilimi kuma bitoci da muke gudanarwa kan bai waɗanda a da ba su da sani kan wannan fanni a karatunsu ta kwalejin ilimi ko ta jami'a mukan tara mukan tara su don ilmantar da su now bring them at the workshop level to enlighten them. Tun da yake sun tsinci kansu a sashen koyarwa irin ta yara ƙanana. za mu horar da su ta gajerun kwasa-kusai abu ne da muka yi a kowace shekara wannan shine shekara ta goma da nake gudanar da wannan yaya su ko malaman makarantu masu zaman kansu wato makarantun kuɗi kaga waɗanda suka tsara gudanar da waɗannan bitoci ba za su so a kashe su bisa jaurar neman riba na wani ba. Amma abin da muke a jihar nan, makarantun kuɗi kan gayyace mu, mu horar da malamansu, mukan yi. kamar a watan disamba da ta gabata mun gudanar da irin wannan ga wata makaranta koyaushe muka samu gayyata muka je mu gudanar da bitoci. mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan Abinda gwamnati mu dai ilimi teku lokacin suke zai yat satuwan ne ba kari a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an kara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un kanana ana nan ana niyya su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusau kasashen kahin. Garaba zai gwada ba binta da kwanta gora hannu na gazato suna samun kari. Ba bayan sakandire ɗinmu akwai na koyon malanta. Akwai ta san kwata da gusau Masu aro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Cibahiro ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.